<laughs> yau muna 23 ko 24 ga watan rabi'ul akhir shekarar musulunci 1437 wanda ya zo daidai da daya ga watan biyu <laughs> wanda ya zo daidai ga biyu ga watan february watan biyu shekara ta 2016 miladiya gama a masallacin abdullahi bin abbas wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malik na rahimahullahu ta'ala idan ana bere karatu muna cikin kitabul hajji kitabul hajji shine na 20 a cikin kitabul hajji mun yi babi 20 yau za mu tashi babi na 21 babu jami'i ma ja'a fil umra bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه باب جامع ما جاء في العمرة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة babu ma ja'a fil umrah abin da ya zo game da umra hajji karama kenan ko hajji karami kalimar umrah shine ziyarta ana cewa a'mara yu'miru yayi ziyara kamar yadda muka san ma ita hajji ya hujji ita ma hajjatan shi ma ziyara amma a lokacin da hajji ya faɗi to ita umra ta hai zama karama a wannan lafazin kai umra ba wani abu ne illa in dai ka dauko miƙati ka shigo daga miƙatin ka ihrami ka zo makka ka shiga masallaci kai dawafi dawafil qudumi in ka ce mai haka nan sannan kai as-sa'i bainas safa wal marwa kai sai sai shikenan fakat umra umratuka manzo sallallahu alaihi wasallam yace a wannan hadisi hadithun sahihun gharibun sahihi na gharib hanya guda gari yana cikin hadisai mahi ya samu nan gashi ka same ki cibis ka yi sa'a in ga ce ka ba da hadisi ingantacce mai hanya guda duk inda ka walance ruwa sai ka farma mutumin nan to wannan yana daga cikin hadisan kamar da muka san hadisi inna mal a'malu bin niyyati ko da duk kai ya wato kai ya wato kan sa'i kan ya ibn sa'id al-ansari da fada kan muhammad bin ibrahim at-taymi kan alqamah ibn abi waqqas kan Umar bin Khattabi babu wata hanya sai wannan alaba shi dai bisa ga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga nan zai rawa zai zai yawaita ko mutum ɗari biyu mutum ɗari bakwai mutum dubu mutum kaza an yi tafadi waɗanda sun kaji shi ga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi ma wannan haka yake ga Sumay Sumay din nan Maula Abi Bakar ibn Abdurrahman garai duk hadisin yazo ka samu wata hanya sai ga Sumay daga sumayyi bai da wata hanya sai ga abu salih samman abu salih samman bai da wata hanya sai ga abu huraira shi ma daga kenan in ka ɗauko abu huraira abu salih samman sumayyi sumayyi shi ya da hadisin yanzan duk gwarazan malamai irin malik a nan cikin muwaffa irin sufyan sauri irin sufyan ibn uyayna irin allais ibn sa'id duk wannan tabaka tasu to ga sumayyi suka ji shi ka abin ban mamaki hatta da abu salih samman diyanai shi malamin sumayu a wannan hadisi diyanai sumayu ya karantar da su wanga hadisi akwai suhailu dan abi salih samman bai ji wanga hadisi ba sai ga wa sai ga sumayu kila fahimta shi yasa imma eh, ibnu abdul bar yace hadha min gara'ib sahihi shina cikin hadisi wanda yake ingantacce amma garibi gashi nan kuma mai saukin har da cewa daga daga malikin daga sumay sunansa kenan kamar da Hishaha sunansa sumayyu maula abi bakar ibn abdurrahman maula dan gidan abubakar dan abdurrahman abdurrahman dan harith harith dan hisham kullu ina nadatawa shi al ibn hisham sananne na shi na hadisi ne zo cikin bukhari inda yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa ya atikal wahayi ya wahayi ka zo maka ka ƙara gane shi Harith ibn Hishamin, kanin Abu Jahal na don Abu Jahal ibn Hishamin. shi ko Al Harith ibn Hisham gida guda suke uwa guda uba guda haza mu'min wa haza kafirun ehin har Abi Salih kenan shi ko Abi Salih Samman daga Abu Salih sunansa da kawan zayyat sai a ce Abu Salih az ko As-Samman da As-Samman da Az-Zayyat da abu gudana mai sai da mai Sana'a mai yake zaiti ko samnu kun sani ai ko Ana abi huraira daga amirul na cikin hadisi abu huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya shi al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma ayi wata umra yin umra zuwa wata umra in ka yi wata umra sannan baya gare ta komai wata umra to umra ta biyu ta kankare abin da laihin da ka ɗauka tsakanin can da wajen. wannan mun saba ma larabci an bi shari'a don haka in ga larabci za a biya umra farko zuwa umra ta to ita umra ta kankare laihin da tsakanin ta farko an gane kalimar kafara ce ina masu larabci khabari ta da al'umratu na farko in ka yi umra to zuwa wata umra to umrar nan ta farko ta kankare zunubin da an kai tsakanin su ko haka larabci ya ce amma kuma a addini a shari'a ba a gafarta ma zunubin da baka yi ba ko ana gafarta tun baka yi ba wadda wannan ka'idar in ba annabi ba sai an bada su da da wannan shi yasa ya zan khususiyar su liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara annabi ya da wannan garantin in ka fassara ma ta akhara lahim ma da wanda baka yi ba in ka fassara haka sannan kuma sai yan badar wa ma yudrika ya umar na Allah ittala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ba ka san cewa yan badar Allah ya jibo su lokacin suna karatiya ba yace ya ku yan badar daga yau duk abin da kun kai ku ta ina gafarta tun ba su yi ba in ka dauki wannan fassara ko ba haka ba to su da wannan garantin amma wanda ba su ba kakka ce a to kana akwai wani aiki da za ka yi sai a ce ai ma ka yanzu kai kai Allah ba shi ka saka suka cewa ko sai ka dan tsara da laifuka da zunubai don Allah ya samu abin biya ko ba haka ba in ba haka nan ba ai ladakka haka suka cewa ko ba haka ba babu haka na addini sai kai in ka yi aikin na aikin kan Karima sannan kuma al'umratu ila al'umrati kafaratun lima bainahuma kafara gani ga sagaye don ka'ida kuma addini kaba'ira sai an tuba kaba'ira sai an tuba shi ya ka'ida shi yasa an kai babu tauba da ba a tuba don an yi kaba'ira aikin kaɗai na lada ya kankare ma ka da ba a rubuta babu tauba ba sai ka tuba ba in dai an san sallah azumi zakka waɗanda an ka suna kankare laifuka in dai ba dai sai ka tuba suna kankare laifuka to ai kowa san musulmi sai a kawo musulmi sharadi dai kawai sai a ce duk wanda ka tsere salloli guda biyar yana haji yana kaza shikenan ba babu tauba to amma abin da yasa aka yi babu tauba don akwai wasu zunuban da su sai ka ce Allah na tuba sai ka ce Allah da farkalin shi yasa an kai babu tauba to kaga kenan babu shiga cikin nan ki kila fahimta al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma a kenan ana umra biyu a shekara guda ko al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma sun ka ce ya halatta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai baka tazarar cewa in kai waccan ba sharadi ce an yi wata kaza ka mun kai wata an ce in kai wata umra bayan wata guda ka koma kai wata umra bai zan kafarta ma bai na huma ba in ka samu wata uku ba kai bai zama ba in kai wata goma ba in kai wata goma sha ɗaya ka saki bai zama ba in akwai ka'ida kashin sai an samu tazarar wata kaza tsakani in ka ce kai kafa shi tunda annabi bai ce ba to ba laihi na ba sun kace a wani kauli din ai kafa ai umra a shekara guda kina fahimta kuma wannan shine kaulin da yake shahara kuma kaulin da Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Zadul Ma'ad ya ba karhi duk da tare da cewa anan Imam Malik bai dauki kaulin ba kina fahimta bai dauki kaulin ba mai adalci anan bai dauki kaulin ba gaba kadan ya ce ba a soyin umra a shekara guda he ɗaya ba he ɗaya ba so ba amma dai zahirin hadisi al'umrati ila al'umrati kafaratu lima bainahuma tunda ba a kayyade watanni ko kwanaka ko kwanuka ba kaga babu wata matsala wal hajjul mabruru laysa lahu laysa lahu jazaa'un illa al janna al hajjul mabruru laysa lahu illa al janna haji wanda an mabrur bai da wani sakamako bai da wani biya aljanna kawai wannan sai mun ɗauko wani hadisi mun tattaro wata aya sai mu gano niyyar hajjul mabarur hajjul mabarur na farko dai kara ta farko ba hajji ba dukkan ayyukan ibada suna da shar'i manyan manyan guda biyu ma kana khalisan sawaba shi ne shi a hajjul mabarur ya zan khalis sannan ya zan sawabu al khalisu ko ba hasara ba khalis ka san khalis ta tacce ko ka ce ikhlasi ba kai kure ba tatacce sai an cire abubuwa guda uku ciki an cire shirka ya zan khalisu mina shirki an cire riya ya zan khalisu mina riya'i an cire sumu'at ya zan khalisu mina sumu'a riya a yi don a gane ka sun abin duniya ta jika dama dai kusa da kusa suke riya ita ma ai shirka ta ko ba haka ba eh man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ko ba haka ba kuma annabi ya ce abin da ka tsoro a ku a shirkul asghar suka tambaye shi ne shirkul yace arriya'u hadisin hasanan bi majmu'i durike shi kenan akan haka khalis shar'i na farko kan dai zan mabruru an yakuna khalisan khalisan min ash-shirki khalisan min ar-riya'i khalisan min as-sum'a kakka tai ka'aba kana kiran wani shehi wanda ba Allah ba ka shirka ko ba haka shirka ta ka tafi wajen ka'aba iyakar abin nan na hasara annan ka kashe makudan kuɗi amma ka zo buta ga ka'aba kana ya shehi wani ya wali wani ya wani ya wani ya ka shirka kenan to ka sani baka da aikin haji don mi shirka ta shirka sai ya san khalisan min shirki sannan kuma kakkai don a ce ka saba da zuwa bana baka zo ba ko eh duk ta komori ne duk yan tsara te masu yan eh samare masu kuɗi bana sun ta yaji shi da bai tafi ba kaga dole ya tafi ko kaga ya ta shiga ciki sum'a ta shiga ciki ko ba haka ba to dai kenan abu na biyu an ya kuna sawaba ya zan sawabu ni as sawabu mutaba'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam yin wa da annabi yayi shine ittiba'u sunnati rasul sallallahu in kace aikin haji kai abin da ba shi annabi yayi ba baka aikin haji ba khudu'an ni manasikakum khudu'an ni manasikakum khudu'an ni manasikakum la'alli la alkafu ba'da abi hada to wanda yanzu ya aikin haji ba wa da manzon Allah ya ba sabanin wa da manzon sallallahu ya karanta to bai da hajjul mabrur bai zama ba kenan sai ya zani sai ya zan sawabu wannan muna da hayu da hadisai da yawa game da wannan ko abu na uku wanda ka kara sanan haji ya zama barurun na uku ya zan babu waɗancan da hadisi ya ambata da kuma aya ta ambace su aya cewa ta yi faman alhajju ashurun ma'alumatu faman fara da fihin alhajja sai Allah ya ce fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji an uku ya kebanci la rafata la fusuka la jidala aya har hadisi ya ce ƙara fassara haka hadisin Abu Hurairah radiyallahu an Bukhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito shi ce man hajja hadal baita arwaye muslimu man ata hadal baita ga wata ruwa kuma ta bukhari hai waje man hajja lillahi ehe duk da ne ka hada yace falam yarkus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu duk wanda ya zo aikin hajjin ya sai ce falam yarkus abinda qur'a abinda aya ta ambata ko tace balara fasa su kuma bai yi ba walam yafsuk abinda aya tace wala fusuka kuma bai yi ba to raja'a ka yawmi waladatu ummu ashe kaga in rafasa wa in fasaka la yarji ka yawmi waladatu ummu in yayi tilki ko ya rafasu bai dawa kamar har yanzu kenan ashe kenan hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko to ashe babban aiki na sai ya zan khalisan sannan ya zan sawaban sannan ya zan la ma'asiyata fihi shi yasa ibn hazm rahimahullahu ta'ala yace duk wanda ya rafasu to Allah akwai Hajji ne wanda ya zo ga iyali cikin aikin haji akwai akwai akwai akwai aikin haji ne to wanda ya kusuku fa akwai aikin haji ne ba a samu sabani daga duk malamai duk wanda ya tara da iyali ne cikin aikin haji ai aikin haji ya lalace ko tsakanin ɗauka ihrami zuwa abin nan ko to shi ina wanda ya zina ina isari ne iyalin kana hau an ka ci yala to shi wanda ya zina kuwa ai ne haka ko sai ce to Allah bai ran bai bambanta da rafas da kusuku da jidalo ba shi yasa in kace mana wakka baka da aikin haji inji ibnu hazmi dun jidali na yace akwai yi jidani fada ma in kai baka da shi dun fala rafasa wala fusuka wala jidala kare sun ka Ya yace duk wanda ya zage wani ko ya ɓaci wani ko ya yi faɗa ko dambe yace bai da aikin haji in ko ka ce dummi sai in ce dummi to kai yadda rafa na bata aikin haji fusuku na bata aikin haji baka yadda jidal na bata aikin haji kuma aya guda ta kawo su bai guda fala rafasa wala fusuka wala jidala kila fahimta eh ibnu albani da yazo kan wanga yace lalle ibnu kan ya koka ibnu hazm ya kokari nan ya tincinci a jinjina mai an kuma ya yi kusa da gaskiya inda ba ya tsananta ba ya yi kusa da gaskiya ta dai abin ya tsananta amma ya kusa da gaskiya inda dai ba ya tsananta ba Allah ya samu gani wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u min al janna hadisi abu hurairah kurab ku bambanta ne wannan ce mu ne yi wal hajjul mabruru laysa lahu jaza illa al janna wancan ce mu ne yi man hajja hadha al baita falan yarfut wa lan yafsuk raja'a ka yawmi waladat ummuhu mi abbancin da laysa lahu jaza illa al janna da raja'a ka yawmi waladat ummuhu duk gudana ko suna bambanci wancan dai raja'a ka yawmi waladat ummuhu bai da kamar da uwa ta haihai tsatsatsame ke lahiya lau amma yace nan eh laysa lahu jazaa'un illa aljanna akwai bambanci ko babu wace dadi laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko to ashe ashe alhajjul mabrur ko ya yi falan ya fusuk walan ya falan ya fusuk walan ya fusuk fadi kenan kina kun yadda kenan ya yi wannan fadi ehe ashe falan ya fusuk walan ya sharadi guda na cikin shuruɗu an ka faɗi ko ba haka ba tun da falan ku walan yafsuk bai da zulubin waɗannan ko gaga raja a kawai walan ta umu. bai yi su ba saboda haka ya zo abal abal tas yake amma ya al'ada shiga aljanna suna da lada shiga aljanna cikin hadisi an faɗi a bai da shiga wata an kace to aljanna fa ko ana shiga aljanna kyauta a ba shiga aljanna kyauta to sai wannan ya ce to shi ko wannan zai shigar da shi aljanna bisa ƙarin rafasu ba ka kai rafasu ba kai fusuko ba sharadin shiga aljanna sai ka bi annabi sharadin shiga aljanna sai ka ikhlasi shi ahadin mabu abinda aka tsara kenan barin dai baka sabon Allah ko ba haka ba mutunin kirki kake baka sabon Allah bai kai ka aljanna sai ka bi annabi kila fahimci wannan laysa lahul jazaa'il lil janna وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وانا عن سيشي سمي أتكين حديث التقوى لدي مقارا أتكين مو أين هذا حديثي قوم شاد يا دودو دو حديثي قوم شاد يا mun tarko su mun tarko su yanzu cikin lissahi wannan hadisi nashi da muka gama ɗazu. shi an na tara in shi an na tara wanga shi an nawa shi an na goma sauran mu hadisi biyar da sumayi maula abubakar as-siddiq radiyallahu anhu maula abubakar maula abubakar ibn abdurrahman ba maula abubakar as-siddiq ba maula abubakar ibn abdurrahman annahu sami'a abubakar ibn abdurrahman ya ji mai gidanai abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham yaqulu yana cewa جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة wannan yana son ya faɗa muna a in sun samu na yaushe an ka so aikin aikin umra ko afwan yaushe an ka zo yaushe aka son ayi umra in sun samu na wani wata sai a ce ramadan duk da dai akwai sabani game da wannan za mu ce mai a wasu wurare wasu na tana da na ambata shi wancan satin wasu na cewa zulqa'ada saboda duk umrorin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin zulqa'ada yayi su umratul hudaybiyya zulqa'ada umratul qadiyya ko umratul qada'i zulqa'ada umratul hunayn zulqa'ada lokacin da ya qiran alhajj wal umra shi ma zulqa'ada to aikin manzo sallah alaihi wasallam afdalu ko qauluhu kila fahimta to nan dai ai fi'lu suka ce zulqa'ada qawluhu suka ce ramadan kamar yadda yace anan ai kenan abu na biyu cikin wannan hadisi mu yace annahu sami'a shi sumai maula abubakar ibn abdurrahman annahu sami'a abubakar ibn abdurrahman ya ji abubakar ibn abdurrahman mai gida gidanai ya kuna yana cewa ja'atin ba'atun wata mata ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imra'atun nan nan imra'atun ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam wace mata koko kamun ka sani wannan hadisi hudu na hadisin wannan kissa sau hudu tan mai laifu ko kuma mu ce ga mace hudu take wannan ita ce ma'akal ummi ma'akal ita ce imra'atun anan ita ce ummu ma'akal ita mai wannan hadisin hadisin ta gashi haito cikin motsa malik hadisin ta ya haito cikin dabrani, hadisin ta ya haito cikin nasa'i ita wannan ummu ma'akal sannan akwai hadisin ummu sinanin Al'ansariya ita wannan ummu ma'akal al-asadiyya al su banu asad ita ku ce waccan ummu sinanin al ita ku hadisin ta yazo cikin bukhari hadisin ta yazo cikin muslim a fahimta wannan sannan akwai hadisin ummu tulaikin ko ummu talikin ita ku hadisin ta yazo cikin ibn hibbana sannan akwai hadisin ummu sulaimin ummu sulaimin ko anas ita ma hadisin ta hatu cikin ibn hibban sai ibn hibban mun fahimci wannan duka hukuncin gudana bari mu saurara mu jiya mafari annabi sannan kuma sai mun fahimci hadisan haka sai mu ji mun samu huta daga duk kirmicin da za mu samu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na hajjatul wada hajjin ban kwana hajjin karshe an yi shela annabi zai hita duk mai tashi ya tashi zai ta annabi da mace maza da mata kowa ya shirya ya bi manzon Allah sallah alaihi sallah haka ko an kai manzo sallah sallah hatta da makwabta ne ya san su wani za su zo su ne za su zo su wani su wani su wani annabi sallah sallah yace aikin haji bayan an hita can bisa hanya zuwa hajji zuwa makka har zuwa dawa ya fahimci akwai wasu wadanda ba su samu zuwa ba umma maqalin ba ta samu zuwa ba umma sulaimin ba ta samu zuwa ba umma tinanin ba ta samu zuwa ba ummu tsalikin ba ta samu zuwa ba kina fahimci wannan umu ma'akalin uzurinta mazu sallah sai ce a ah, umu ma'akalin ya an da baki samu zuwa aikin Hajji ba na san ko kina da adan hawa ke shi ne ke kaza ke kaza ta ce ya rasulullah na shirya ka in tafi in tafi sai dai kawai matsala ta gitta sai rashin lahiya ne rashin lahiya mije to mata abinda da ya to mata wannan ado ciwo nan da aka yi na da wanda aka kashe wani ciwon zanzana wanda aka kawo ciwon zanzana ina da ado aka ce mai ko to ado ya takkamu wannan shekarar ta yi ado ciwon zama ta ka'ida na aika ta mutu ɗaya kenan sanda ci ya rasulullahi sannan kuma rakumin da ka sani ai ba nawa ba ne namiji na ne kuma shi abu ma'akal kuma da zai rasu ya ce ya bashi fi sabilillah ya bashi wakati. an san wakafi hubusi ya bashi hubusi fi sabilillahi kuma da yake ɗaya bisa uku na bai ci ɗaya bisa uku na dukiya sai ba wasiya ta ya bari kaga ana zartan mai saboda haka raƙumin ba nawa bane sannan don an bashi fi sabilillahi sannan kuma kaje wa da rashin lahiyar sai manzo sallah sai ya ce mata fatawa ni za mu rika sai ce mata ai do rike haushi fa innal hajj fi sabilillah ba ce ai fi sabilillah ba ai ta dauki fi sabilillah jihadi su dauka ko manzo salaf sai ƙara ma fi sabilillahi wa'i yace ai haddi fi sabilillahi kila fahimci wannan ehem, da shi wasu malamai suka ce a mai aikin haji wanda guzurin ya kare ana bahe cikin dukiyar zakka don cikin ayar zakka ta ce wa fi sabilillahi kila fahimci wannan suka ce ai manzo Allah yace ce fa innal hajja fi sabilillahi sai ce mata sannan kuma babu lahi ke gida ma yanzu ke warki in kina son ki samu falala ki yi hajji ki umrarki a watan ramadana in ya zo saboda wat azumi in mm, umra cikin watan ramadana ta'adilu hijja wata zonan ka hijja kina fahimci wannan sai ba ta hukuncin ummu sinanin haka an kai da ita ummu sinanin kefa tace ya rasulullah a ina da raƙumin da ka sani gare mu raƙuma da nawa da na ɗana koko da namiji mai gidana da nawa sai zan da ɗana da mai gidana sun ka haunawa kila fahimta ba harkin lahiya ta yi ba sun ka haunawa sai ya zan mi sai zan ban samu zuwa ba ban da abin hawa da nika taka daga madina haccan ko ban iya da kafa sai manzo sallah sai ya ce mata ne ya ce mata to ki aikin haji ki umrarki cikin mi cikin ramadana tana daidai da haji ita ba rashin lahiya ta yi ba an fahimta sannan ummu talikin ita kuma ke ya baki samu zuwa ba ta ce ya rasulullahi ummu ummu abu talik abu talik mijin ta kenan ya ce doki ne ya bashi waƙafi saboda Allah a fahimta sannan ni konawa sai ya zanni sai ya zanni ina da abin da nake hawa ya tafi sai gashi nashi ya bashi saboda Allah sai ya ce bai hawa nai saboda don saboda Allah yi in bashi nawa ya tafi ni ko ni ce ban bashi shi ko ce to bai bane in tafi mijin kana kila an gane eh sai ni ce mai ai ga mun yi musanya tunda ya ban shi fi sabilillahi ya bani shi hau saboda aikin haji fi sabilillahi na ni kun ara mai nawa sai ce Allah baran bai yadda ba ya ba ya bara kumi na fi sabilillahi sai manzo sallah sai ce ke faɗi gaskiya da ya ba ki ai shi ma aikin haji fi sabilillahi saboda haka kirama a cikin ne a cikin ta adilu hajja hadisi ummu sulaimi haka an kai ita ko ummu sulaimi za ta tafiya dan ta anas da mijinta abu talha sun ka tafiya ki bari mu tafi bana baɗi ki tafi raƙumi biyu na sun ka tafi bana kamun baɗi ba hadisul wada'i ba ina fata kun gane ba hadisul wada'i ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ke ma kina yi hadisi nawa hadisi hudu sai murarra rarraba da an ka ce nan imra'atun imra'atun kila fahimta sai a ce wacce sai a ce abubakar mu kula sosai abubakar ibnu abdurrahman ummu ma'aqalin ya sama ko ita ummu ma'aqalin ya sama saboda haka an ka ce imra'atun nan sai mu ce wacce ya karhi ba ummu sulaimin ba ba ummu sinanin ba ba ummu dalikin ba an fahimta ni kuma da yake yawa in mun ka zo wajen wata imra'atun za a ce ummu sinanin shi ko abdullahi bin abbas ya kawo hadisin a fahimta sosai in mun ka zo na ummu dalikin ita ko wanda ya kawo ta habibu ko habibu rikki ko ko habibu wani abu ne za mu kai insha Allah جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتما تتزوج منذ صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت kanni kad kuntu tajahhasu lil haji na yi shirin zuwa aikin hajji ya rasulullah fa ataradani sai uzuri ya gitta ne rashin lahiya fa fa qala laha rasulullah sai manzo sallallahu ya ce mata tamiri fi ramadana ki umra a cikin watan ramadana fa inna umratan fihi ka hajja umra cikin watan ramadana kamar haji yake kamar hajji sun ka ce bai ka hajji ba saboda ƙa'idar tashbihi ƙa'idar ta shi an ka ce abu kamar ka za yake bai kai shi ba wancan ya ɗara don a ƙa'idar tashbihi ana kamanta na ƙasa ga babba idan an ka ce arkan tashbihi an ka ce mushabbahu an ka ce mushabbahu bihi aka ce adatu tashbihi aka ce wannan shabai sun ka ce to shar'i na sifan nan da aka son ayi tarayya da ita ta hi ƙarfi da mushabbahun bihi fiye da mushabbahun shi wanda an ka so ayi kama da shi in ce ma haba kamar wani kake to wani nan ya yahi da ƙarfin siffar kokari na muka so mu hada ka da shi kila an gane suka ce umra ta haikari ta wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi' an abdullah ibn umar anna umar ibn al-khattab qala افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحقط عن راحلته حتى يرجع waɗannan hadisai guda biyu maganganu game da su ya gabata shine mi shine cewa ana son a yi aikin hajji sunan tufa a haɗa shi da umra kai umra sannan kai aikin hajji in ka zo da abin hadiya kai umra da aikin hajji tare in baka zo da abin hadaya ba kamar irin kasan mu da sauran kasashe irin na yanzu sai ka umra ka gama sannan ka shiga aikin haji kamar ta yake ko wannan duk da cewa muna da kaulin Umar muna da kaulin Uthman masu cewa a yi umra ita ɗai a yi hajji shi kaɗai ya samu ma'ana ka fara hajjin ka daga farko har ƙarshe sannan ka yi umra suna malaka ƙoƙarin ya kawo in ji ya ce wa haddatan an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara أن عمر بن الخطاب قال عمر ياتي افصلوا بين حجكم وعمرتكم كربي فكان حج كد عمركم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته ya yi ga aikin hajjin ɗayanku ya yi cika ga umra hajji kai mai aiki cikakke ne umra kai mata aikin ta cikakka in za ka zo aikin haji sai kai aikin haji daga miƙati ka shiga har ka gaba in ka gama bayan ka gama aikin haji ka koma hitowa hillu ka koma miƙa ce ka koma ɗauka zuwa ga umra haka ƙaunin ka nuna ba ehe shi ne ne shi ne an yi a tanura fi ghairi ashirin hajji ana abin da kami ya ce ma'ana in in ka zo umra in ka zo aikin hajji kai aikin hajji shi kadai in ka aikin hajji shi kadai sannan ka koma shi watan da ba na aikin hajji ba kai umra ita kadai wannan fasar haka take kina fahimta wannan kauli amma kaulin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta saba ma ga kauli na cewa bai yiwa a aikin haji shi kaɗai sai tare da umra mun fahimci wannan umra ta shiga cikin aikin haji har abada in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yasa ya so ya haɗe haka yace la bal ila al abad la bal ila al abad la bal ila al abad haka yace masa suraka lokacin da suraka ya tambaye shi yace ya rasulullah ce wanda kai mu hada umran mu da aikin hajjin mu shin wannan shekara ɗai? ko ko har abada sai ce a a abada a a abada a'a ha abada kan haka suna tabbatar da in kace aikin haji kai umra sannan kai aikin haji ko kirani ko ta mutum mun fahimci wannan ga wani hadisi ne yana da rauni saboda rashin sanadi amma shi ma haka yi karantar da mu wa hadathani an malik annahu balaghahu anna usman ibn affan usman ibn affan kana idza atamara in yayi umra rubbama lam yahqus an rahilatihi so da yawa bai ko sauka ga dabba ko sauka bai yi hatta ya sai ya koma gida Dun dai kai dan sauka ya yan kwanaki aikin hajji ya cin mai aikin hajji yayi shi yana son yin aikin hajji shi dan in ya koma gida sai ya saki fitowa sai ko hajji daga miƙati yayi umra kamila tamma yayi aikin hajji shi ma kamilun tamma kila fahimci wannan wannan duk ba ta illa ta ba fatawoyi na na sahabbai ka'ida fatawar sahabbai ko ka'ida kaulin sahabbai sahabi ma ba shi da afdalu khalqillahi ba'da illahi. ko ba haka ba sahabi in dai ka cire annabin Allah to babu wanda kai daraja sahabi in dai cikin mutane ko ba haka ba to sahabin ma yana da ka'ida suka ce maganar sahabi sharadinta na farko a karba ba ta saba ma aya ko wannan ha wadihun sannan ba ta saba ma sunna ba ko wannan wadihun sannan sharadin uku ba ta saba ma ijma'in su sahabbai ba su sahabbai ya zan kafa kulan sun ijma'i kan wani ɗaya daga cikinsu ya zan shafi daga cikinsu. to in ya saba musu ba a daya amma inda aka je kaulin sahabi ko da ya saba mutum ɗaya ko mutum biyu in haka nan na babu illa kila ci wannan kan haka saba ma Umar ko ko Umar da ya kawo cewa a yakin haji shi kadai ko a yura ta kadai Usman da ya kawo muna da hadisai rututu ko ba haka ba hadisi daga sahabi 25 wanda aka kawo dukkan su sun tafi kan cewa ana son a yi tamattu ko kirama mu fahimci wannan sannan kaffa kulansu su gaba ɗaya sun kore ni sun kore umra bayan aikin haji ku fahimci wannan sosai ko to alhamdulillah wannan sanadi yana da rauni saboda in muka diba wahdatin an malikin annahu balagahu kuma in da bi maliku ya zo balaga dama da balagan sai mun ya wato in mun sami a wasu hanyoyi muttasili kuma sahihi shikenan ya tabbata in kuma ba samu ba shikenan ko ba haka ba cewa Usman bin Affan ya kare aikin umra bai ko sauka cikin Makka sai ya koma Madina ya koma hitowa to yana da bukatar mu samu hanya tabbatar ta tabbatar da shi kan da mu ce ingantacce ce mun fahimci wannan to sai mu komo satin da ya gabata wasu yin tambaya game da ni game da umra umra shin wajiba ce ko ko sunna ce umra ana umra cikin shekara sau biyu ko he da biyu mu saurara mu ji ke kala malikun qala malikun al-umratu sunnah ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها نعم. قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة في السنة مرارا ولن أكون في ما مالك هاو نفرق ياكا هكونشن أمرا يشي متى السنة نبي ياكا هكونشن يكونشن تين تهير السوء أي عشي كاراكو يشي بيغاكا نمبر أنا أقول بيغاكا نمبر ممكن تشونا نكيوكو هكونشي بيكاو sai dai anan duka bai danganta su ga hadisi ko hujja ta aya ba ko yawa amma fahimta ce ta da ya fahimta shi Malik rahimahullahu ta'ala amma an samu da yawa sun gitta mai ga wannan mas'ala mu karanta kalimar ta kana qala malik ma malik yace in ji ya yahya ne haya ce al umratu sunnatu umra sunna ce wala na'lamu ahada amun duk da zaman ta sunna ba mu san wani ɗaya ba bin musu daga cikin musulmi a harkasa sun shari'a yayin rangwame a bakka suna cewa sunna ce sunna mai ƙarfi ba mu san wani guda da tsayo kusa ce ko baka umra ba ko ya hita irin kaulin da ban san ba kila fahimta ashe ko sunna imam mali ya kace cikin sunna wace sunna da ko to kusan cikin marahibu in ba shi ba sai kila abu hanifa ko ko almajirin abu hanifa alhasr ya tafi kan haka amma ga mazhabin imam shafi'i imam shafi'i da imam ahmad da duk jumhuru sun tafi kan cewa umra ba ce kin za ku ji hukuncin kamar sabo umra ba ce saboda ni saboda sun ce akwai lafazin hadisin da ya taho da hakan hadisin jibiri ne itsala alaina rajulun shadidu bayad ya siyad shadidu as-sawad ash-sha'i eh? la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad a ruwaya wadda ba wa gasigar ba abu hurairu ya ruwaito kyauta ko ba wannan sigar ba ba wannan hanyar ba ta bukari. ina fata sun kai hada shi bukari sun san da wannan a ciki sai yace da aka tambayi manzo sallallahu alaihi game da musulunci sai yace al-islam an ta an Allah ilaha illallah ko wa anna Muhammadu rasulullah sai ce wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana wata tahujja wa ta'tamira ya kawo haka nan wa ta'tamir akwai wa atamir. ina fahimta akwai kai umra ciki suka ce to kaga in ya ce kai umra ko to in ha umar ne ya zo haka nan kuma yace al-islamu kaza kaza kaza waɗanda ya ambata su ne arkan islami akwai umra suka ce abinda ma ka nuna ma cewa umra lalle la mahalata waɗancan da sun ka samu matsala rashin lahiya da sun ka samu matsalar. abin dabba su suka rasa da kaza da kaza dukan su ya ba su umurnin su rama umra a ramadana da inda ba wajibi ce ba uzuri ya gitta ka samu yi ba ba a rama kila fahimta wannan in uzuri ya gitta baka samu yin sunna ko musahabi ba in ya wuce ya wuce to amma cewa da ya surama a ramadana kuma yayi kokarin surama a ramadana umra ko ba haka ba eh ne dai ko umar ita aka rama to shi ko aikin haji ba ai tunda akwai shekara da yana zuwa sun kuma aikin haji shi kai kadai ko amma dai ita umma ta wannan shekara sun tara To suka ce haka an fahimci wannan ce wannan sabani na na tsakanin malamai haka sahabbai sun tafi kan haka daga cikin sahabbai akwai Umar bin Khattabi sannan akwai Abdullah bin Umar akwai Abdullah bin Abbas duk waɗanda sun tafi kan cewa umra wajiba ce kila an fahimci wannan daga cikin tabi'in akwai ɗawusu akwai asawa ibn abi rabahin akwai sa'id ibn musayyabi akwai sa'id ibn jubair akwai hasan al-basri akwai masruq akwai ibn sirina akwai imam sha'abi akwai abu burda dan abu musa ash'ari akwai abdullah ibn shaddad akwai sufyan al-thawri malami mun san shi akwai ishaq ibn rahawayh malami imam al-bukhari akwai abu ubaid akwai Dawudu az-zahiri wanda shi ibn hazm kabiyan mazhaba ta dukan waɗannan sun tafi kan cewa umra wajiba ce shi la wannan saboda haka kauli na mai karfi cewa umra wajiba ce a in kan musanya in dai ba ta hanyar sabani ba akwai matsala kila an fahimta ta hanyar sabani shine ka sa hadisi kaza kaza kaza amma ba a haidda umra cikin ayyukan wajibai na ɗaya kenan na biyu kuma wala ara li ahad an ya'ti min fitnati miraran ba za tana da tsawo amma kauli rajihi hadisin al-umratu ila al-umrati kasatu lima bainahuma da mun ka gabatar na cewa bai kayyade wani kwanaki tsakani ba sukan zamo tsakiya tsakanin wata da wata ko tsakanin watan da waccan wata guda yana zama wata biyu yana zama wata uku a ga in ya zama wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku yana yiwa cikin shekara guda na ko ba haka ba yana ba shekara guda amma yana yiwa cikin shekara guda na eh mun kana cewa yana yiwa cikin zulhijja ya guda sannan muharram ya guda ba shekara guda ko kamar da wani ya waga tambaya cikin tambayoyin da an kai yace ina hukuncin mutum da yake aikin haji da yake aikin haji sai ya bar aka gama aikin haji sai ya zama ne sai da muharram ya kama sai ya umra shi ma ya umra bayan bayan haji shi ma kila an fahimta ko eh a amsa ga wannan ba ta zama cikin ashurul haji ba ba zama cikin ashurul haji ba ya umra wata shekara daban ba ta alaka da hukunci kan haka ba ala kulli hal abin da kasance yana halatta ai umra cikin shekara guda in dai bai zan bazaranci ba in bai zan bata dukiya ba in bai zan gasa ba ko ba haka ba in bai zan da wata wani cike ba in bai zan tsere makamu ba Allah ya samu gani na'am qala malikun fil mu'tamiri yaqa'u bi ahli إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدت ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته قال مالك إمام مالك في المعتمر جمع عمره يكو بأهله يزوم إياليني yana ciki bai gama aikin umra ya dauko harami kamun ya gama aikin umra kuma sai ya zo ga iyalinsa yace inna Ali fi zalika la hadaya sai ya hadaya a saurara hukunci biyu zai samu ne na farko dai ya hadaya ta laihin da yayi wanke laihina ba gyara umrarta ba umrarta baci amma laihin da yayi hadaya sannan wa umratan ukhra yabtadi biha sannan da wata umra ta daban wadda zai faro ta ba da itimamihin lati afsadaha bayan ya cika waga da bata tun waye ta kaga ba ya ya manta da sallah ko ba haka ba kana cikin sallah da kayi ta lada shi akwai bukata a ce a ah, ga marako yanka sannan ka ce ka sake Allah ka zuka ya ah. to haji da umra dai haka ya lalace amma gama shi ka gama amma ma ya lalace in ka gama ka gama ya hadaya ya hadaya to bade ka dawo sai bade ka dawo ka yi haji in ko umra ka wannan kana ai koma hita ka koma dawowa wannan kenan wa yuhrimu min haythu harama bi umratihi allati afsadaha ila zai shiga ihrami zai koma can inda ya shigo ihramin umrar da ya fata to can zai koma ya dauko ta illa an yakuna harama min makani abada lil miqati sai in jama da farko ya shigo miqatin da ya tunashi tsaro ta yaya misali jufa ya dauke dan jufa na jufa zai biyo ila fahimta ina nufin dan Najeriya ta jufa jirgin da aje shi ta jufa kaga da jufa zuwa makka kilomita ɗari da to sai zan da ya zo da wuri wuri sai an kabi da shi ta madina da an kabi da shi ta madina ai ta madina zai shigo zai shigo mikati ko zai shigo ihrami to da zulhulaifa kuma zuwa makka wajen kilomita ɗari in ya ba ta umra ya hite ɗauko ta inda ya shigo sai an ka ce sai in ya zan inda ya shigo ya yi miƙati ne na asali to sai kuma da miƙati ne yanzu kai ya ce to sai a ce to ina yi mai sauki sai a ce to jehova ya yi mai sauki kuma dama ɗan can na to an ba ya dama ya koma can kila an fahimta masha Allah falaisa alaihi in wannan na kaga babu wajabci an yi hore mai ihrami babu wajabci illa min miƙati sai miƙati shi kuma miƙati ne tun da ya haiku sai ɗauko an fahimci wannan kala malikun wa man dakhala قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى وبين ويسعى بين ويسعى وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك ومن دخل مكة وان يشق مكة بعمرة يحرق عمرة فطاف بالبيت يزوي دوافي نزاغي داكي بقي wasa'a baina safa wal marwa yaje sai tsakanin safa da marwa ashe duk bai sani ba yayi haka wa junubun shina da janaba aw ala ghairi wudu'in ko kuma da aballa don mun san dawafi kada ta sirri tsalki sai da shi kakka ko to ko da junubun ko kuma huwa ala ghairi wudu'in thumma sa'annan ya gama aikin haji da ya dawafi ya sai ba ya gama ba wa ka bi ahli yazo mu iyalai ashe bai gama ba da dawafin bai ba umra eh, bai dawafin bai sa'in bai ba da lokacin da ya gama dawafi ya gama sa'a ya tuna tun bai komai ba ba sai ya je wanka bai zo ya sa ya su shikenan ya ya abin nan to sai an ka samu matsala sai ya zaci cewa tun da ya dawafi ya sa fara Sulaiman ya gama umra wa ka ahli jahili sai zo mai yallan sa kare sun yi hukunci sun mana sa mai tuna fatawa kare ma da yace ya gata su shi wanka in ji aw awai tawazzau ko shi a walla in ala gairu wudu'i an fahimta ya ga tasli na koma ga dunubu aw ya tawaddu ina koma ala ghairi rukuyi aw in gaba da shakki bil tanwi'i naw'a in kana junuban fa ya ga tasli wa in kana ala ghairi rukuyi fa ya tawaddu an gane to yayi wankan ko thumma ya'udu sannan ya dawo fa ya dufu bil baiti wa bayna safa wal marwa ya ya dawafin da ya lalace ko shi dawafi tsakanin da dawafin daki sannan ya sa ibn safa wal marwa to ga kuma ta ya bata aikin hajji ya bata umrah don ya zo mai yallai ne saboda haka wa ya atamiru umratan ukhra sannan wata umra inda waka talala wa yahudi sannan shi hadaya wannan hukuncin an yi ittifaki kai gaba ta karshe ita babu ittifaki to matar da ya zo ma ba wa alal mar'ati idza ha zawjuha ita ma matar wadda mijinta ya zo mata ita ma da mata da suka aikin umra suka yi ita ma a kan ta wahiyar muhuri batun alhali suna cikin ihram ita ma ta dauki aikin umra ita ma mithlu zalika misali haka to na ji aka adda sabani na ce ita ma misalin haka ko ko ita ba haka take ba saboda wannan ga na aikin haji da can azumi ku tuna ko akwai wannan a azumi muna da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yana zaune wani kama to yana cewa yoyo shi Allah ya halaka wayo shi Allah yana ta kuwace kuwace annabi ya ce mine ne ya dame ka zai ne ka ya ce ya fada ga iyalai ne alhali cikin azumi wanzu sallah sallan ya ce masa ya kwantar da hankali zanna zanna ya ce kana azumi sittin <laughs> ya rasulullahi azumi talatin na fa sun kai daga haka ina ga sittin azumin na kai daga haka kwanakin azumi talatin sun kasa hankali? hankuri bare sittin yace to shikenan sai ce to kana iya daddanta waya waya baiwa kenan ko yace ya rasulullahi waya na dun ban ki waya ba in ba nawa ba wanzu sallah sai yace mai to ta shin kana iya eh kida miskini 60 yace ya rasulullahi wallahi tsakanin duwatsun makka gaba da yamma ban ga gidan da shi ne karauci ba ban ga gidan da hijira talauci ba wazan ciyawa tunda idan yanka fitar da abu dama waza ka ba wanda ta lauci ko yace to babu shi kuma bai da komi yace hasali ma bai da to mun san da wani sai mun sallah sai ce to zauna ya zauna sai aka kawo manzo sallah sallan da a kwando ko ka ce babu wani abu na cike da zino manzo sallah sai ya ce to ba Allah doke ka kai sadaka yace a'ala man huwa afqaru minna ya rasulullahi wazan ba wanda shi mu talauci zan da ba in dai shi na babu shi in dai wanda shi mu talauci na wanzu sallah sai kirkace da rashi ka je ka ci ina yi salin mata ce ba ko madaita ba ko kan wannan da jima babu faɗinta duk cikin irin waɗannan babu sai da ita ko babu ta ai bai ce mata to tun da kai baka ya sai ka tambaye mata ka tuna azumi sittin ba ko ba san da ita ba ko ko tana iya yan tambaya duk a ce ba shi an kai tai kuma nan da an kai mai kisan na an ka wuce yatta yi ko shi sa wasu sun kaɗauki zahirin hadisi suka ce ya an kai ai mace ba a tursasa mata eh mace ba a tun da mijin tana ya tursasa mata ya bata ba ta tsoro ya ce kaza ya ce kaza ki da shi ko ba haka ba saboda haka kuma الرجال قوامون على النساء saboda haka sun bada fata suka ce eh, ba ambaci mace ba don shi zai mata ita ba wanta kila fahimta shi zai mata wasu suka ce a'a shi dai in yayi tashi shi kenan ita mace ba ta da wannan to kamar yadda an kai ga can umra eh, aikin can azumi to haka na da umra sun ka aza ga waɗanda sun hukunci ba an mace ba saboda haka namiji an ka azama can ga aikin azumi to haka ga haji sun ka ce ba bambanci kina fahimci wannan wannan kuma imam ahmad yana da kaulani ga wannan ibn hazm shi ya kauli ne da dai sauran malamai wasu sun tafi haka ala kullu halin dai mu ambata wannan don dai a san cewa akwai magana game da wannan قال مالك قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرمه فإن ذلك مجزون عنه إن شاء الله أما عمرة أكتشوا وأنا فتو مالك عمرة أكتشوا أنا كتا تنعيم لوك حرمي أشبو عمرة دقى تنعيم تكن تنعيم زوا مكة كيلو ميتا أخذنا بيركم شيء أكتا دكا ya kusa duk cikin mawaƙi to bakin ƙarshen harami nan ya kusa ga makka to cewa a cikin tanzimi a ɗauko haram ya ce fa ina hu man sha an ya kuru da min haram wanda ka sun ya fita daga haram sun mai yuhari musane ya ɗauko ihrami fa inna zalika mujizun anhu insha Allah wannan ya isa walakin al amma falala an yuhilla shi shiga ihlali min al-miqatin ladhi waqata rasulullah daga miqatin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kayyade shine shine zulhulaifa jufa ya lallam za ta rike da sauransu aw ma huwa ab'adu min at-tanzimi ko ko in yana son daga hurumi to yace a iya ka hurumin ta kusa ta nisa ga ina ga tanzimi akwai na jirana mil shidda akwai arfa mil tara ai yaje san ya dauko ya haizo tanzimi an fahimta tunda da kyau ana magana in kana cikin aikin haji in kana cikin makka ko ba haka ba amma ina jin wannan bayani ya gabata ko kuma ya kamata mu kace magana ta yi sauki shin akwai umra bayan hajji babu ko babu umra bayan aikin hajji sai ga mai sai ga mai sai ga mata ko tunda ba mace na babu in ga mace ta ina ta ka hita an ka cikin hadisi jirana da zaka Allah khairan an kani khalisan ba. ko ba haka ba shi aikin hajjin jirana annabi ambata yace a yace Abdurrahman dan abubakar siddiq ku dauki yar uwarka ku taje rana ku shigo kai umra ko saboda haka babu umra bayan aikin haji in ba ga mai haila ba mun fahimci wannan da kyau dole in za kana aikin haji to farko aka san ka fara da umra ko kai kirani ko kai tamattu mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan bari ta kaita wani hukunci da na rataye kila bayani da dalilai sai gaba dan makka na umra bai umra dan makka dan garin makka mazauni makka bai da wani abu da aka ce umra ya nika gari ya ta gari can ya shigo ihrami ya shigo ya umra shi ke umra dan makka ba umra aka ce mata ba kawai dawafi ya kawai yana da yau yana da dan dama shi nan sai ya tafi dai yayi dawafi ne shi kenan dawafi sau bakwai in yayi daya yayi yayi bakwai daya ya zo raka akani ya sallan ya sun kare komai wasu bakwai ya zo yana sunna ya sun kare komai wasu bakwai in bakwai so bakwai na masu wuri zai ko ba haka ba na masu wuri ka za kuma zuwa makka a ce kai dawashi bakwai so bakwai bukata za ta biya za ka samu kujera ko to ba haka ba aiki yana na ibada ko nawa yayi to shi dan makka bai da umra wanga na takaita muku shi ko eh kawai in ya sha iska ne yana son ibada kawai shi kenan da yan jallabiya ce ko dan kaftani ne ko yan malum malum ɗi sai ba sai ya tuɗe ba ya ce kawai ya yi arwalla ce ya ya fara ya yi sungunta hajjin aswadi shi kabbara dan nan shi fa zagayo ɗaya shi koma zagayewa biyu in yayi bakwai zo ya yi raka'atani na ɗawafi kulhu wallahu fatiha da ƙuri'a ayyu sannan fatiha da ƙuri, wallahu ya sallame ya gaji ya gida in ya so tsari ya ƙara amma bai da umra kai wanda abba ko ka tafi, ka tafi, kai ka umra ko ba haka ba eh umra da ma ka kawo ziyara ne ko to shi ga shiga ɗakin wa zai kai mu ziyara ko ba haka ba illa dai shi ya shiga ibada to ibada ma'aikata, ibada dan makka da wasu ba umra ba ana san fahimci wannan hajji wa hajji kuma ko gida ne na inda yake na yaka shiga shi wanka shi labbaika Allahumma labbaika ran takwas gota ta sama mina ko ba haka ba zalika fadlullahi yutihi man yasha kai baka samu haka na mashi ya samu haka babu bukatar sai ya zo miƙati ya zo da hulaifa ya zo jufa ya zo ya lallan ko ya zo za ta yi rikin ba bukatar sai ya hita ko jirana ko jufa ko ya lallan ko tanɗi ko ina ya ɗauko babu in hajji na nan gida ne zai shiga shi wanka ne shi fito a tahimina in umra ta ba sai ya haita ko ina ba umra zai yi madawafi da yake mu bai wannan sauran da lalle sai gaba insha Allah subhanaka allahumma bihamdika an sani ba ko akwai tambayi akwai tambayi ne eh, lokaci akwai na satin da ya gaba hmm? wani ikon da da na san nan ne da wani tambaya ta kan gado wannan idan izan shigowa ke tambaya ta kan gado yawa shine ya da kauna mhm. to sai sun karasu to ɗayan ta ƙarshe da rasuwa ba ta da kowa duniya sai ɗiyan eh, wata guda da ka ce mai rubutu eh, ko? Eh, eh to in ya jika kowa duniya sai ɗiyan ƴan uwan ta ne ya gadon zai kasance ɗiyan rawa na gado ɗiyan mace na gado to akwai tambayoyi da dama ga tambayoyin satin da sun ka gabata ga na yanzu ga na baki wani ya tambayi malam Mustapha yana shigowa matsalar rabon gado ka yi hankuri za a amsa insha Allah duk dai wasu mafi yawa tamboyi na da addu'o'i wasu kuma mun mun amsa su wannan shawara wata abun amma ina buƙatar addu'a dan na ɗauki ɗamara son in son in zama mai da'awa ta salafiya bisa ga sunna sannan ina buƙatar shawarwari da ƙarfin gwiwa Allah ya saka ma da aljanna amin lewan ya ɗauko aiki <laughs> ya ɗauko aiki to abin da yawa amma dai abin da nika ba shi shawara na farko ya ikhlasi ya sa ikhlasi shi a gaba santiya don duk abin da an kai babu ikhlasi bai tafiya ko ina kuma bai samu komai sai wahala dama wahala a ciki ba to wahala ɗaya za zai ce ta babu yabo duniya babu yabo lahira saboda haka ya sa ikhlasi a gaba shi abu don Allah kashi don komai wanda ba Allah ba komai a suna ne shi su don Allah abu na biyu shi karatu salafi ba a yi babu ilimi ba a salafiya da jahilci bai taba yiwa ka ce ka aiki na sunna akan jahilci karatu ba dan kadan ba karatu mai yawa kila wannan shi dai zan bashi shawara abu na uku ya samu littattafai masu koyar da wa'azi masu azamu sunkan hanya da sauransu sannan kuma kila duna ce ita kadai zan ƙara da cewa ya kusanci malamai masu irin wannan aƙidar tashi masu irin fahimtar tashi don saboda ya samu wata gudunmawa game da wannan wannan kenan a gurguje abun da yawa yar ce nan wasu duk addu'o'i na ai hakuri daga ina ganin na yanzu na wasu mu amsa su don Allah ina son malam karin bayani game da yin umra bayan an gama aikin hajji eh dama na ce akwai wanda ehe mutum ne a mutum ne yana can har wannan mai dan dabara nan ta mutum ne yana can har muharram ta sabo shekara na sabo shekara ya shigo ko zai iya yin aikin umra i amsa i zai iya ko ba haka ba ba cikin ba na haila na ba ko ba na mai haila na ba tunda ayyukan haji ko in ce watannin aikin haji sun wuce hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya wannan addu'ata malam tambaya ta ita ce shin na samu in yi umra sau biyu ko sama da haka a cikin shekara guda ina da ya ji karatun ya samu amsa ka karanta ne ce? wai shi yin alwala domin tsawafi wajibi ne ko sharaɗi sannan ne arraji? cewa ya shi yin arwalla kamar da mala yace ya karanta shi yin arwalla ga dawafi wajibi ne ko shar'i eh shar'i na da in babu ta babu aikin ko ba haka ba shar'i na yushtaru ya ba malamai suke sun sa ta cikin shuru mhm. zai yawa wajibi yana zuwa a rasa shi amma aikin yana nan sai a yi kokari a gajjara ko a yi hadaya zai yawa muna cewa haka nan ko a misali tsayuwar Muzalifa a Muzalifa wajibi ne ehe kuma in ba a samu Muzalifa ba duk da akwai kaulin da kaciya babu aikin haji amma akwai kaulin da a ai hadaya ko kuma ai hadaya ta isu to haka ne ma'ana dai wajibi ana iya gyara shi hadaya aka yi mai amma in ka ji abu an ce hadaya ba ta yi mai to sharadi na tawafi wa yushtardu fihi taharatu aka cewa ko malaman fikihin kaddiba kuma haka mata haka magana ta ce wa yushtardu ko wa tushradu fihi taharatu Allah man karanta wannan gaban duba na abu da ayi hakuri kadan wannan ya maishe mu aikin sallah malam ko akwai inganci masu fadar Muhammadu Rasulullahi karshen ikama wurin sallah tambaya ta farko kenan duk dai sallah ta yi ka magana tambaya can ta wata gaba ta tabbata cewa Muhammadu Rasulullah bai kama yace tambaya ta biyu don Allah malam ina neman ƙarin bayani akan magana mai risala Abu Zaid Qairawani ko Qairawani wanda ya rubuta akan mace ba kamar namiji ba kamar namiji bace wajen bayyana karatu da buɗe kafafu wajen sallah wassalam na gani inda ya samu bulugul marami kitabu salati da ya samu amsa ko mhm. an yi karatun ga tun shekaru uku hudu da sun ka gabata wannan addu'a ce yana kai kalima don Allah yana neman addu'a addu'ar yan uwa saboda wani hali da na sami kaina Allah ya sauwaka mana baki daya amin wassalam addu'a ce ka karanta wannan ya ce mutum ne ya dauki harami ta aikin haji sai rashin lahaya, sai abin ga sai kaji na karanta sai ne. sai kaji Allah ya jarumi shi da lafiya wannan ya tambaya game da mai aikin haji da ɗauki hakkin haji ya yi niyyar aikin haji ya shiga ihrami sai rashin lata gito masa sai ya kaci yaya hukunci kenan ko hmm. tambaya biyu ce ta farko kenan to amsa wannan yana da buƙatar ya san wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin shar'i hadisin sha shar'i ga aikin haji manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada dama kana isa shar'i ga aikin haji idan ka zo shiga ihrami dama kana da wata rashin lahiya wadda ka tashi lokaci zuwa lokaci kila ba bata baka baka notice ko ko baka san lokaci ba to manzo sallallahu sallan ya ce ya halatta wajen ihrami ka sa sharadi ka ce ya Allah labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan wa umratan wa hajjan duk wanda kai niyya sai ka ce kuma fa in habasa fa in habasa ni habisun ya Allah na yi niyyar umra ko Allah na yi niyyar umra da aikin haji Allah kuma ina roƙonka idan wani abu ya kange ni ban samu kammala aikin haji na ba Allah to inda ni tsaya ka karɓar min hakan to in ka yi haka kai wannan shar'i duk inda ka samu kanka wannan ciwo ya tashi gare ka ko ko baka samu kammala aikin hajjin ka ba ka samu aikin wannan shekara lahiya lau wannan hadisin bukhari ya kawo shi muslim ya kawo shi hadisi na ingantacce kuma ya halatta a sa sharaɗi game da aikin haji wannan ya halatta in ka yi haka babu magana baɗi ka dawo wannan kuma shine ƙauye sahih in dai ka sa sharaɗi da inda wannan hukunci ya same ka shi kenan in ko baka sa sharadi ba to inda ya same ka ala bashi ba in ka samu dama sai ka dawo tambaya ta biyu ban karanta ba ne ce tambaya ta biyu ba ta hito da kyau ba shi mhm. ba ta hito da kyau ba tambaya ta biyu rubutun ba ya karanta ba <laughs> hmm. kuka amsa ta tambaya ta farko yace shin malam ko umra ta wajaba ga baligi ko baliga kawai ko hadda yara eh? amma a tambaya ta yi haka kamar ya yi hankuri dai ka'in masu mai tambaya ba amma tambaya ta bani mamaki yaro ai babu aikin ibada ta bisa gare ko ba umrar ba har sallah azumi zakka hajji duk akwai wannan magana kan yaro ba an ɗage alƙalami ga mutum uku ba ga mai kwana sai ya farka ga mahaukaci sai ya samu lafiya ga yaro sai ya balaga to har da cewa har da yawo kalimar wajabci da ya ce shin umra wajiba ce umran ma da aka saba ne duk da zai kaurin da muka ɗauka na cewa wajiba ce ko to ko aikin hajji ai zan wajibi kan yaro ko kida da inda dai ko sai kai ce shi in yawo wanda bai balaga ba yayi aikin haji ko ya umra akwai aikin haji ko akwai umra ko ko ana bashi lada mu ce i eh, akwai aikin haji akwai umra kuma ana bashi lada ali hada hajjun qala na'am wa laki ajrun muna da hadisi amma cewa wai ya wajaba ko a yara <laughs> akwai ibada ta wajaba kan yara ban santa ba Hmm. <laughs> to wannan ban san wannan ba don Allah malam ko ya inganta idan za a fara cin abinci a ci nama kafin abinci a fara cin nama kamin abinci ya yi suna cewa suna ta ban san wa gaban gida sai ba ban san mahukuncin cin nama kamin abinci ba to shi kan da bai da nama fa eh? <laughs> ina da ai hankuri kila saura tamboyi guda biyu na ga suna ɗan tsayi kuma ban samu karanta ba saboda lokaci kada mu ɗan to hmm. san ma mun kare su mala ya duba akwai wasu tamboyi da ɗan cicciri ayi yi haƙuri duk da dai ba tamboyi na ba wai dan kamar faɗakarwa ta ga kila dan jan hankali a bayani kan wasu abubuwa kitabatun su ne saboda ni saboda ku bari mu karatu ko yawwa karatu muka son mu yi ahlus sunna suna da bukatar sun karatu ko ba haka ba ba akwai lokacin yin raddi raddi raddi ko da su sannan kuma akwai lokacin da karatu aka bukata yanzu ahlus sunna suna bukatar karatu wasu abubuwa duka Allah su za a kai gare su cikin raddi kisa sa nake cicce su hashi ina ganin kila gani ko caji na yi ya gaba yi magana da su ba nasiha ta yake ne to a zan kai magana game da irin waɗannan abubuwa wai har maulidi ya wuce ba a yi raji ga 'yan maulidi ba sai ga akwai bukatar mu ci gaba da karatu ko ba haka kuma ina ganin raji ga 'yan maulidi mallama wasu ba su yi ba masallatai juma'a ba a yi ba ga kasu sukanin da yawa ko ba haka ba sai kai mu aje karatu a yi raji ko ba haka ba shi ma yayi eh, eh, eh. shi ma yayi to ya hakuri game da wani, kuma ai salon karatu in Allah to sunna ta tabbatu muka yi ta karatu wani ko an ce don Allah to Allah ka duka mu da wallahi na ce bai in ya gane wasu duk jahilci na basu gane mu yi ta karatu wani da kuɗi a bashi wallahi bai ko ba haka ba to ina ganin alhamdulillah duk faɗin wannan masallaci duk wanda harka ce maulidi ai ina jin sai da ƙarni ya kare ko ba haka ba saboda ni saboda ya gane wanda yayi kaga bai gane ba to mai kokarin sunan ta kahu a gane karatu ko ba haka ba da irin waɗanda ya dai ambata ba maulidi ya dan misali na ba ya ambata wannan da kaza da kaza da kaza da wasu rige mu da kafaruwa duk in muka ce mu aje mu ta wannan ina ganin za mu yi ta karatu ko ba haka ba saboda haka yi hakuri dai mu yi ta karatu mu yi ta zuba sunnat ko ba haka ba da duk an ka zuba sunna bida ba ta da wurin zama Allah ya ce maka wai roƙo ne yake don Allah dangane da karatun da za a samu su a masallacin juma'a Allah a samu su ɗalibai suna so ne a taimaka a fara masallaci ne ma'aiki a taimaka a fara su ɗalibai suna so wannan yana magana to shi roƙo da shi ma ban ko karanta ba malam ya karanta ce yana roƙo na game da karatun da an kace za a fara masallacin juma'a to Allah a taimaka dai a fara haka <laughs> to alhamdulillah insha Allah za a fara kuma an kai insha Allah kila dudu dubai wuce sati ɗaya ko sati biyu kuma za mu samu ƙarin ma karatu albishirin ka ka ɗauke cewa littafi guda za a sa ko to kuma an koma samu wani ƙarin karatu ina jin wasu kila sun samu sanarwa wani sun kalaci karatun sahih bukhari ko kuma sun kara sun karatun abu huraira irin masallaci abu huraira sauransu bayan za mu sa wani littafi na aljami'ul mufid ko na aƙida wanda yake yana da aƙida hamsin da biyu ciki a nan masallacin malam musa za mu sashi kuma mun yi sa rana za mu fara ran litinin amma cewa ga litinin mai zuwa ba litinin da an lokaci ne daidai da ranar bulugul marami don na bulugul marami na sannan ran talata a yi motsa mali sannan ran laraba a yi zadin ma'adi fi hada ya kare insha Allah ina za a yi shi za a yi shi markazin nuri can wannan da aka karkashin sahaba santa yawa karatu na nasa karkashin sahaba santa yake sai aka raba karatun biyu za a sa don ana ta da ana ta magana ko a sa bukari a can sai zan bukari a koma farko can sannan nan bukari a cigaba inda ake ana kitabul hajji ko to karshe dai shawara ta yanke dai cewa a'a bari a sa sabon littafi ne an sa bukari dole petition na bukari ana karatun bukari cikin sakkwato fiye da wuri biyar ko ba wurare da yawa da inda an san da inda ba sani ba dole petition na duk da dai wa fili ada ifada da an ka maimaita ana samun fa'ida amma dai karshe dai an kai ki shawarar cewa za a sa zabin ma'adi fi hadal khairul ibadi littafin da muka yi ta tun shekara uku ko hudu da sun ka wuce an kasa mutane sun kai ta saye kuma ba a fara ba in Allah su za a fara shi kuma sanda za a fara sati guda za a fara insha Allah in dai shawara ta ba su a satin ga ta za mu fara za mu fara masallacin malam Musa ran Monday ran Litinin a talata nan na Laraba markazin Nuri to za a ji a masallatayin juma'a ehem kawai babu wata ba wani shar'in ba daga waje na na ina dan tsammanin son in fara tare ina dan tsammanin kila dan yi wani dan balaguro to ina samu dan tahiya to ba a yi sai na ga da hali ya zama in dai ban tahi ba to shi shikenan za a yi shi insha Allah sai mu hara monday masallacin malam Musa Likuwa talata masallacin Abdullahi bin Abbasin larba markazin nuri insha Allah Allah ya taimake mu saboda haka wanda kace a fara haka nan to Allah su za a fara haka nan insha Allah Allah ce maka mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu